بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a tambayoyi sun yawaita akan yaushe ne ranar tasu'a da ashura da aka sunata mana azumtarsu saboda dalilin wannan sabani ko saboda shine kalanda da kuma ganin watan saudiya ya saba da sanarwar mai alfarma sarkin musulmi na ganin watan mu'anan nigeria an duba wata ranar laraba 29 ga watan zulhijja a wurare daban-daban ba a samu ganin watan ba a rahotanni sun zo cewa ba a ga watan nan ba don haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa aka cika azumin aka cika kwanan dulhijja kwana talatin saboda haka a ranar juma'a gobe shine a ranar juma'a da ta wuce ita ce ɗaya ga watan muharram gobe kuma takwas ga watan muharram don haka ranar asabar ita ce tasu'a ranar lahadi ita ce ashura a to shi azumin ashura tunda azumi ne wanda yake na sunna yana buƙatar ayyana niyya da haka a sai a ayyana a bisa aiki da ganin watanmu na nan Najeriya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa da yin wannan azumi mu dace da samun ladan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata na cewa yana yafi zunuban shekarar da ta wuce wa sallallahu wa sallama baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in